Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 31 da 46 da 60 da kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 302.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol FM. Sannan kuma a duk lokacin da ake so ana iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC ke fatar kun tashi lafiya a wannan safiya ta Laraba ta bawa ranar samu. Ina tare da Sahaba Imam Aliyu ga kuma kanin labarai. A Najeriya kungiyar kwadago da na fararen hula yanzu haka suna kan bakarsu na shiga yajin aiki daga yau Laraba saboda ƙara farashin mai. kakakin rundunar sojojin amurka da ake kira afirka mai kula da afirka ya ce rundunar ta yi nazarin wasu wurare goma sha ɗaya da niyyar zaben wani sansani na biyu a nahiyar afirka a siyasar amurka kuma tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka jiya talata ta kara matsawa kusa da zama mutum yadda za ta zama yar takarar shugabancin kasa na amurka ƙarƙashin jam'iyyar democrat to bayan kun gama shan labaran duniya yau 18 ga watan mayan shekara ta 2016 muna da rahotanni guda uku. Ɗaya a kan kwamitin da Majalisar Wakilan Najeriya ta kafa domin ganawa da ƙungiyar ƙwadago. Sakataren hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya ziyarci 'yan gudun hijirar Boko Haram a jamhuriyar Nijar. Sannan kuma rundunar 'yan sandan jihar Niger ta yi wani taro da Fulani akan yadda za a magance matsalar sace-sacen jama'a domin neman kuɗin fansa. Kada kuma a mance, sabu Imam Aliyu zai gabatar da demokradiyya a yau. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A Najeriya kungiyar kwadago da na fararen hula har yanzu suna kan na fara yajin aiki daga yau Laraba saboda ƙara farashin mai duk da umarnin da kotu ta bayar na hana su yin haka babbar kungiyar kwadago da kuma kungiyar ma'aikata masu sana'o'i da ake kira tuc a takaice waɗanda suka ce suna wakiltar ma'aikata miliyan shida da rabi da wasu kungiyoyin fararen hula sun nemi ma'aikata su shiga yajin aikin ne saboda ƙarin farashin mai dalilin janye tallafi da kuma ƙarancin kuɗaɗen ƙasashen waje ana dai ci gaba da shawarwari tsakanin gwamnatin da nufi hana yajin aikin amma babu rahoton ana samun ci gaba. a abiodun aremu babban sakataren haɗakar ƙungiyoyin kwadago da na fararen hulan ya ce tilas gwamnati ta janye ƙarin farashin man kamin a cimma wata matsaya da 'yan kwadago kakakin rundunar sojan amurka mai kula da afirka da ake cewa afirka matakaice colonel mark Chidol ya ce rundunar sojan ta yi nazarin wasu wurare goma sha ɗaya da niyyar gina wani sansani na biyu a nahiyar Kanar cedar wanda ya yi magana da muryar Amurka daga birnin Brussels a jiya talata ya ƙi bayyana wuri da rundunar take dubawa a zaman sansaninta na biyu. Illa kawai ya ce Najeriya ba ta cikin wuraren. A halin yanzu dai Amurka tana da sansanin soja a ƙasar Djibouti da ke gabashin Afirka. Hakanan kuma akwai sojojin Amurka a Somalia inda suke taimakawa sojojin yankin a fafatawa da suke da 'yan kungiyar Al-Shabaab. tana kuma da sojojinta a ƙasar kamaru domin taimakawa a fafata da sojojin taron dangi suke yi da mayakan boko haram daga najeriya kwamandan rundunar mayakan amurka a afirka general david rodriguez ya gaya wa manema labarai a birnin brussels cewa rundunar mayakan na amurka sun horar da sojojin najeriya akan aikin leken asiri da kuma bataliya na uku na sojojin najeriya ciki har da ɗaya wacce ta kammala tata horon nan ba da jimawa nan ba. Boko Haram dai ita ce babbar kungiyar da ta fi kowace kungiyar kashe mutane a duniya in ji General Rodriguez. A siyasar Amurka kuma tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurkan Hillary Clinton jiya talata ta kara matsawa kusa da zama mutum yadda za ta zama 'yar takarar shugabancin Amurka karkashin inuwar jam'iyyar Democrat. bayan da kammala gida kusan dukkan ƙuri'u da aka da zaben fidda guni da aka yi a jihar Kentucky jiya talatin Clinton tana kan gaba da bani Sanders da kusan ƙuri'u kusan dubu biyu jami'an hukumar zaben jihar suka ce ba za su ayyana wadda ko wacce ta samu nasara a zaben batukun amma dai madam clinton ta ayyana kanta a zaman wacce ta samu nasara a zaben jihar sakamakon zaben ba shi da wani tasiri domin jam'iyyar democrat 'yan takara suna raba wakilan gwargwadon yawan ƙuri'u da ɗan takara ya samu saboda haka zaben na kentucky da alamun 'yan takara za su raba wakilan 61 daga jihar a wani zaben fidda gwani da aka yi a jihar oregon jiya talata rahotanni suna nuni da cewa sanata bani sanders ya lashe ko kuma ya samu nasara a wannan jiha sanata sanders zai buƙaci ya lashe kashi 85 cikin 100 na sauran zaɓuɓɓuka da suka rage idan har zai wuce madam clinton ana sa ran madam clinton ta sami ƙuri'u da ake bukata na zama 'yar takara a zaɓukan da za a yi ranar bakwai ga watan gobe to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Majalisar Dattijan Amurka ta amince da kasafin kuɗi dala miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari domin yaƙi da cutar Zika, ƙasa da abin da gwamnatin shugaba Obama ta nema, to amma kuma kusan ninkin abin da Majalisar Wakilai take nazarin amincewa. Jiya Talata Majalisar wacce jam'iyyar Republican take da rinjaye ta amince da kasafin kuɗin da kuri'u 68 da kuma tara na waɗanda ba su goyi baya ba. bayan tun da farko majalisar ta ƙi ta amince da dukkan adadin da gwamnati ta nema wacce ta gabatar a cikin watan fabrairu sakamakon gargaɗin da kwararru ta fuskar kiwon lafiya suka yi cewa cutar tana iya bazuwa a sassan amurka mai yawa cutar da sauro ke yaɗawa tana iya haddasa mummunan nan kasa ga jarirai wacce aka danganta da matsalolin da suka jibanci kwakwalwa. a halin da ake ci kuma rundunar 'yan sanda ta nan birnin washington ta yi wato ta yi ca a babban dandalin taro da ke birnin da ake kira national mall da turanci da tsakar ranar jiya bayan da wani mutum ya tuka motarsa kan dandalin ya yi ikirarin cewa yana da fodar anthrax mai guba cikin motarsa shigen a kori kura shaidun gani da ido suka ce mutumin ya fita motarsa mai farar fenti ya yi magana ta wayarsa ta salula kafin 'yan sanda suka damƙe shi nan da na aka kai shi wata rumfa inda za a tantance ko akwai wannan foda a jikinsa yayin da aka tura na'urar nan mai kwakwalwa da ake kira robot da ta binciki motarsa 'yan sanda sun ci gaba da kasancewa a sansanin domin su tantance yanayi da shigen wannan barazana Wakilan gwamnatin kasar Yamal sun ce sun fice daga zauren taron sulhu da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki ɗawainiyar gudanarwa da 'yan tawayar ƙasar da ake cewa hutu. Gwamnatin Yaman tana zargin 'yan tawayen da rena shirin sulhun. Ministan harkokin wajen ƙasar Abdulmalik al ya bayyana shawarwarin da ake a Kuwait a zaman ɓata lokaci. Ya ce 'yan tawaye sun dage tilas sai an yi ɗaunin iko. maimakon su mutunta kudurorin ko kuma kudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wanda ya ce wannan batu ne da sassan biyu za su yi shawara a kai ministan ya zargi 'yan tawayen na huti da keta ƙa'idar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a ƙasar sa'annan suna amfani da shawarwarin a zaman wata dama ta sake yin ɗamara ya zuwa yanzu dai 'yan tawayen ba su mai da martani ba kan dakatar da wannan shawarwarin Ƙungiyar 'yan tawayen da take samun ɗaurin gindi daga Iran ta ƙwace sana babban birnin ƙasa a shekara ta 2014 matakin da ya tilastawa gwamnatin ƙasar da duniya ta amince da ita cewa zuwa ƙasar Saudiya kamin daga bisani ta dawo ta kafa cibiya a birnin Adam mai tashar jiragen ruwa. Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu buɗe mu ta rahotanni da wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta aiko cewa Majalisar Wakilan Najeriya ta kafa wani kwamiti mai mutum goma sha shida domin ganawa da kungiyar kwadago amma kuma wasu 'yan majalisa sun ce akwai matsala an kafa kwamitin ne domin ta gana da kungiyar kwadago wacce ta ba wa gwamnatin kasar zuwa sha biyu na daren talata da ta janye ƙarin farashin mai da ta yi daga naira 86 da kwabo hamsin zuwa naira da da arba'in biyar ko kuma ta auka yajin aikin gama gari a yau laraba ko da yake wa'adin da kungiyar nlc ta bayar bai kai ga cika ba sai kotun kula da dokokin ma'aikata ta ba kungiyar kwadagon umarnin ta dakatar da yajin aikin wani abu da honorable ali isa jesse ya ce kotu ta yi daidai a gaskiya kusan babu wanda zai goyi baya a yajin aiki don yajin aiki yana cikin abubuwan da zai sake dagula economy na kowace kasa ko da yake kusan dukanmu ba mu ji daɗi abinda shi shugaba wato ministan petroleum da sauran jama'ansa suka yi na wannan karin kudin mai ba sun yi shi ba tare da sun tattauna sun yi consulting al'umma ba da sun yi consultation sun gaya wa jama'a an yi bayani da watakila abin ba zai kai haka ba amma saboda rashin consultations da suka yi shi yasa aka samu aka samu duk pressure da ake ciki a kasan nan ina kira ga su kungiyan kwadagbo a ci gaba da tattaunawa a gako da taimakon allah za a sasanta to sai dai ga honorable isa hassan muhammad jama'are batun karin kuɗin farashin man ba shine matsalar ƙasar ba yana zargin akwai wata maƙarƙashiya a ƙasa magana gaskiya mu a fahimtar mu da muka san wannan harkar tsakanin da allah mun tsaya ina wannan kwamitin ya fi shekara kusan goma sha shida na san abubuwan da yake faruwa a wannan harkar na wannan mai din shi karamin minista cewa na mai kaciku baya taimakon shugaban kasa na tsakani da allah abubuwan da ke gaban shi shugaban kasa jiran buhari allah kara bashi lafiya ya mishi jagora abubuwa sun mishi yawa kin ga kaciku ne babban minista na mai shi ne karamin minista shi ne manajin director na nnpc shi ne chairman na ppra dokar da ta kafa wannan nnpc nan ta ce dole a raba mutum ba zai zama ne operator ba kuma ya zama regulator duk duniya ba inda ake haka dole ka ciku dole dole ne ya sake wannan mukami daya at least na manajin director na NNPC a ba mu wani wanda ya san aikin nan tsakani da Allah wani ma'aikacin NNPC wanda ke da kyakkyawan CV mutumin kwarai a bashi wannan mukamin saboda ya tallafa shi shugaban kasa Buhari a samu way forward shi kuwa honorable lami Muhammad Kurfi ya ce talaka zai ci moriyar karin farashin man da mahukuntar kasar suka yi amma fa sai an hada da hakuri wannan wahalar mai da aka yi kwanakin baya ina tabbatar maki cewa daga wannan satin da za a fara lodin mai ko za a iya za a saki mai zuwa wurare ina tabbatar maki cewa mutane za su gane cewa eh lalle wannan tsari tun daga farkon shi zama zai amfani mutane kuma za su ji daɗin yin wannan tsari da aka yi da Allah abin jira a gani shine kungiyar kwadago za ta yi biyayya ga umarnin kotun ta fasa yajin aikin ne ko a'a madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To mun gode Madina daga can birnin Mina jihar Naja kuma wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari ya aiko da rahoto akan taron da aka yi tsakanin 'yan sandan jihar da Fulani saboda matsalar sace-sacen mutane a jihar. rundunar 'yan sandan dai ta ce akwai shiri na musamman da suka bullo da shi domin yaƙi da wannan mukuwar ɗabi'a alhaji abubakar marafa shine kwamishinan 'yan sandan jihar niger abin da muke so su yi su taimaki hukumar 'yan sanda da hukumomin tsaro dangane da wannan sata mutane da aka yi a kama a bada kuɗi da sata shanu da ake yi a jihar niger za su koma su zama mutane na kware su binciko wayannan ga mutane don suna tare da su sun san wasu wasu ne matakin da za mu dauka idan suka koma kowane zai koma local government nasu su zauna tare da DPOs nasu shugabanni yan sanda na wannan local government da kuma area commanders da shugabannin Fulani na wannan local government su zauna su tace shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta Miyatti Allah a jihar Niger har do Adamu Kaduna ya ce sun ji daɗin taron domin kuwa yana da mahimmanci Wannan mahimmancin taro mun samu ƙungiyar matasa wa'anda za su taimaka mana a kan dalili wannan sace-sace da ake yi da sace mutane da sashen dabbobi. To abinda za su zama ka za su shiga lungu-lungu duk inda wani munafuki yake za mu rantsar da su su shiga wannan aiki mu tabbatar wannan ƙasar ne ya zauna lafiya. Alhaji Hussaini Bosu da ke zaman mataimakin shugaban kungiyar miyati Allah a Najeriya da ya kasance a wajen wannan taro ga abin da yake cewa. Muka kira yara 'yan uwanmu kuma 'ya'yanmu a tashi tsaye fulani ya za wace gudunmawa za ku bada mu za mu bada gudunmawa a kungiyance a kowane gudunmawa da yaran mu suke nema a yi masu insha Allah za mu yi masu amma ana ganin kamar kun ma san masu aikata wannan ta'addanci a cikin fulani din ba mu san su ba waɗanda suka san su wanda suke zama daji kamar sun san su suna tsoron su fallasa su zo su same su su kaje akwai haka Ɗaruruwan al'ummar Fulanin da suka halarci wannan taro dai sun nuna goyon bayan da a ɗauki tsatsauran mataki a kan matsalar satar jama'a da ke matuƙar ci masu tuwo a ƙwarya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha, yau laraba nan idan Allah ya yarda mataimakin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkokin jin kai da ba da taimakon gaggawa Stephen O'Brien zai ziyarci 'yan gudun hijirar Boko Haram a jihar Borno, to amma sai da ya ziyarci 'yan gudun hijirar Boko Haram a jamhuriyar Nijar domin duba halin da suke ciki a ci gaba da shirye-shiryen da kasashen duniya suke yi da za su gudanar da taro a ƙasar Turkiyya a makon gobe idan Allah ya kai mu domin yin shawarwari akan hanyoyin samarwa dubban 'yan gudun hijira taimako. Ga ƙarin bayani a bakin wakilin sashen Hausa a Nijar, Suleiman mini Barma. a taron manema labaran da ya kira a yamai jim kaɗan bayan kammala ziyarar da ya kai a sansanin 'yan gudun hijira na asaga da ke a nisan kilomita goma sha biyar a gabacin difa mataimakin sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen o'brien ya bayyana cewa Uh, so we have, uh, through the experience of talking to the people who were affected, a family who had arrived from Eh, eh, Mutanen da na tantauna da su a sansanin da na ziyarta sun bani labarai masu rikitarwa, misalin wasu waɗanda suka bayyana min cewa su mazaunan Damasak ne. Haka kawai a wajejen karfe 8 na safe mayakan Boko Haram suka zo suka kokona masu gidaje da dukkan abin da ke ciki a daidai lokacin da 'ya'yansu ke makaranta. Ba shiri suka tsallaka zuwa Nijar, inda wasu mazaunan Gifa suka tallafa musu da abinci da dai sauran kayayyaki. Saboda haka Stefan O'Brien ya ce ce ya zama wajibi a tuna da al'ummomin yankin difa a tallafin da kasashe za su ba mutanen da rikicin boko haram ya rutsa da su mutane kimanin miliyan biyu ne aka bayyana cewa rikicin boko haram ya shafa a yankin difa yayin da aka kiyasta mutane 241 da suka tashi daga matsugunansu na asali waɗanda suka ƙetaro daga najeriya da kuma waɗanda suka ƙaura daga garuruwansu na yankin difa kuma fiye da kashi 80 daga cikin 100 duk yara ne ƙanana in ji stefan o'brien wanne ya ci gaba da cewa we need more money to support the humanitarian response plan it's currently about 25% funded gwamnatin Nijar ta tsara wani fasalin ayyukan tunkarar wannan matsala domin tallafawa waɗannan mutane wanda ake buƙatar miliyan 316 na dalar Amurka domin zartar da shi sai dai ya zuwa yanzu kashi 25 daga cikin ɗari ne kawai na waɗannan kuɗaɗe suka shigo hannu saboda haka mataimakin sakataren na majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai ya ce zai gabatar da wannan bukata a gaban mahalarta taron da za a gudanar a ranakun 23 da 24 ga watan nan na mayu a birnin istanbul na ƙasar turkiyya don jan hankalin masu hannu da shuni su ba da gudunmuwar da za ta taimaka a shayo kan matsalolin 'yan gudun hijirar yankin difa. Then have the World Humanitarian Summit next week. Bayanai sun yi nuni da cewa tun a watan Janairun da ya gabata 'yan gudun hijirar na Boko Haram da ke da sansani a yankin Difa ba sa samun cin abincin da zai kosar da su a kowace rana inda da kyat ake cin abinci sau biyu a wuni. Saboda haka mataimakin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin kai ya ce zai jajirce domin ganin an samu sauyi a ƙarshen wannan taro na Istanbul. stephen o'brien zai sauka najeriya a wannan laraba inda zai ziyarci 'yan gudun hijirar da ke kewayen maiduguri a ci gaba da wannan ziyara ta kasashen nijar da najeriya sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar mun gode sule kada kuma a mance ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sai a gyara zama a saurari demokradiyya a yau Demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba matsalar tarzoma a tsarin demokradiyya. Masu haro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Wannan ba shi ne karo na farko da za mu duba batun tarzomar siyasa ba. Idan kun tuna lokacin yakin neman zaɓe a Najeriya bara mun duba wannan batu sosai da masana kan dalilai waɗanda suka ce sun kauce wa ƙa'ida da tunani, musamman a tsari da al'ada irin ta mutan Arewa. Domin ko ba komai akwai takamata addini, kuma idan aka duba duka addinan biyu babu ɗaya da ya lamuncewa irin wannan ɗabi'a. In kun tuna mun yi magana sosai lokacin da aka jejjefi tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan a Bauchi da Jalingo da kuma a yankunan Kebbi da Zamfara a bara lokacin da ake yakin neman zaɓe. Sai gashi a makon jiya wasu matasa a yankin Gaya jihar Kano sun tada tarzoma wacce ta ko ina aka yi Allah wadai da ita. Ga Mahmud Kori da shimfiɗa. Gungun matasan sun shirya zanga-zangar ne a matsayin ta lumana amma daga bisani ta rikide ta zama tarzoma lamarin da ya kai ga kona gidaje da lalata kadarori mallakar sarta kabiru ibrahim gaya na majalisar dattawan najeriya da kuma honorable abdullahi mahmud gaya da ke wakiltar su a majalisar wakilai manufar zanga-zangar dai ita ce nuna rashin gamsuwa da wakilan biyu saboda abin da matasan suka kira gaza cika alkawuran wakilci na magance kamfan ruwa shekara da shekaru da gaya ke fuskanta da rashin lantarki da kuma uwa uba rashin katabus wajen rage marasa aikin yi a tsakanin matasan na gaya kwamarar muhammad mustapha da ke zaman daraktan kungiyar rajin demokradiyya ta democratic action group na cewa ni ga nauni ba jiyo ba don mun tafi dutse muka zo muka samu hanyar shiga ga 'yan sanda suna ta iya kokari su tarwatsa matasan nan ga tayoyi ana ta konawa zanga-zangar lumana halarci a demokuraɗiyya duk duniya amma daga lokacin da ka bar zanga-zangar lumana ka shiga zanga-zangar barnatar da dukiya da cin zarafi to ka shiga haƙƙin wani kuma zai iya neman haƙƙinsa ga hukuma sannan su 'yan siyasa zaɓaɓɓu da naɗaɗɗu wanda suke da zarar ka ɗare kujera to ka yi nesa da al'umma wannan shine matsalolin da da yawa 'yan siyasa suke gamuwa da fushin al'umma lokacin zaɓaɓɓuka siyasa nan ta shekara da shekaru ake fada kuma yanzu kamar za a iya cewa kai ya waye amma ga har yanzu za ka iya cewa ga irin burbushin ta wani nau'i daban har yanzu akwai 'yan siyasar da suke gani in ba su bata rayuwar matasa sun ba su kayan maye sun tunzura su sun ingira sun wani abu su ba za su ci mu burinsu ba wannan dole ne mu haɗa ƙarfe da ƙarfi domin mu ga cewa an kawo ƙarshen wannan tun a ranar da lamarin yawa kana ne dai jami'an 'yan sanda suka kama wasu daga cikin matasan da ake zargi da wannan aika-aika dsp magaji musa shine kakakin rundunar 'yan sanda ta karo binciken mu dai abin da ya gano cewar akwai mutum biyar ne suka haɗa wannan abu kuma akalla mun kama mutum ashirin wanda ake tuhuma da sa hannu wajen yin wannan barna sannan kuma a cikin mutum biyar nan da ake zargi su suke wannan abu akalla mun kama mutum ɗaya wanda ake kira da suna umar sabo To amma akwai bayanan da ke cewa sai su suka nemi izinin ku kafin su yi wannan zanga-zanga ta lumana. Kuma shi 'yan sanda yana da hurumi da zai hana ta zanga-zanga ta lumana ko kuma ya ba da izini a yi ta idan ya ganta wacce za ta haifar da ɗamin ido kuma sannan ya ba da kyakkyawan tsaro da za ta tabbatar da kan cewa abin da ake yi neman hakki ne na halattacce ba haramtacce ba. Ka ce kun kama wajen mutum 20 da ɗoriya me za ku musu? Ɗan sanda zai yi bincike kuma sannan ya gurfana a gaban shari'a domin mutum ya girbe abin da ya shuka. Zuwa yaushe za ku gurfanar da su? da zarar mun gama bincike mu bi izin ta'ala. DSP Magaji Musa Maje kenan kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Kano. Na tambayi malamin kimiyyar siyasa a jami'ar Bayero ta Kano Dr. Sa'id Ahmed Dukawa a matsayinsa na ɗan Najeriya wadda yake da zama a birnin Kano ya ya ji da samun labarin wannan tarzoma a gaya? To, babu shakka mutum zai ji babu daɗi. abu ne wato mai so zuciya. abin da yake haskawa kuma shine cewar duk da cewar demokaradiyya tana da tanade-tanade na magance tarzoma shigen irin wacce ta auku amma duk da haka wannan abin ya auku wato alamun cewar waɗannan tanade-tanaden ba ta aiki kenan a najeriya alal misali wato zaɓe shi kansa ana sa in an yi shi sahihi to talaka ba shi da hujjar wato yin tarzoma irin wadda muka yi labarin yi haka kuma an tanadi ofisoshin jam'iyya ana sa ran talaka zai iya shiga ofishin jam'iyya ya faɗi kokensa jam'iyya ta isar da shugabanni a masa an ta dawo masa da shi haka kuma an tanadi cewar wakili su dinka buɗe ofis ofis a mazaɓinsu abinda ake kira constituency offices mm. ta yadda nan ma talaka zai iya zuwa wani lokacin ya gana da wakilinsa kai tsaye ko kuma ya bar saƙo kuma idawo wani lokaci ya zo isar da amsa saƙon shi an tanadi kafafen yada labarai mm. don talaka ya faɗa abin da yake so mai daɗi da mara daɗi mm. wanda mai mulki zai je shi kuma mai mulki amfani da kafafen yada labarai wayar da kan talaka ya ilmantar da shi a kan dalilin da iga abubuwa suna tafiya yadda suke tafiya mm. haka kuma an tanadi kotuna ta yadda mutum in ya ji ba daɗi zai je kai kara haka kuma an tanadi wato kiranye ga waɗanda suke wakilan jama'a mm. aka tanadi kuma wakilan jama'a wato su taka wa shugaba burki a madadin talaka in ya ji su tsige shi a madadin talaka to to kai hatta zanga-zanga eh. ta lumana tsarin demokaradiyya ya halasta ta to idan aka waye gari mutane sun yi tarzoma sun je sun ƙona wurare sun taɓa dukiya ko lafiya ko rayuwa to yana nuna waɗannan tanade-tanaden ba sa aiki a ƙasa kuma laifi mafi yawa yana kan shugabanni su ne alal misali za su tabbatar ofisoshin jam'iyya suna aikin da ya kamata su za su tabbatar wakilai suna da ofisoshin constituency su za su tabbatar suna isar da sako suna rage tazarar wato sadarwa tsakaninsu da waɗanda suke mulka ta kafafen yada labarai su za su tabbatar da cewar kotuna suna sauraron ƙararraki da adalci tsakanin talaka da wato ba sa bambancewa tsakanin talaka da mai mulki watakila shi talaka na ta laifin shi kuma ba wato ya kasa koyan wannan kiranyen ya amfani da shi ya kuma kasa wayewa da i hakuri idan lokacin zaɓe izo ya nuna wa wanda wato bai masa daidai ba fushinsa mm. a kwatin jefa ƙuri'a. Eh dama ta koma dai me zai je izo za mu ce wato ba hujja ba ce babu hujja abin da mutane suka yi domin don wani ya yin wato abin da ya kamata ba hujja ba ce da wani kuma zai yi ganganci. ko ko Shin wannan tunani na ƙona abu, ka ƙona gidan mutum, ka ƙona ƙadararsa, ka ƙona kaza. Mm. Mm, shi mai su waɗannan matasa masu yin wani abu watakila wasu lokuta ha da ma manyan wai me suke jin hakan zai samar musu? Wato wani lokacin amfanin ma da ake da su waɗannan matasan a lokacin zaɓe na fita da hankula saboda wanda isa su yi hakan yana ganin anan zai ci riba yana sawa wannan al'ada ta shiga jininsu da tsokarsu saboda haka da za su juyo shi ma su masa ba zai farga ba sai dai kawai iga sun yi saboda haka ina daga abin da yasa ake ta jan hankalinsu da su daina sa matasan nan suna tashe-tashen hankula lokutan zaɓe saboda za su iya yiwuwa a wayi gari irin wannan ta uku. saboda haka kamar wani abu ne wato wani ciwo ne da ike bin jini ka riga ka sa mutum ya yi sau ɗaya sau biyu sau uku shikenan ya saba saboda haka sai iji in bai yi ba wato kamar ba zai samu abin da biyan bukatarsa ba shi yasa dole sai an yaƙi abin a kowane mataki ba wai kawai a ce lokacin zaɓe shikenan a yi amfani da wannan ƙarfin kuma in zaɓe ya wuce a tsarin za a zauna lafiya dole sai an kalli wannan shi ma an ga yadda za a magance Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamin na madadin Mahmud Ibrahim Kori da Dr. Sa'id Ahmed Doka da kuma Cuba Hiro ne wadda ya daida sautin shirin a nan ni habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. Kafin mai sallama sahabin bai nisa ba domin zai karanto mana takaitattun labarai. A Najeriya kungiyar kwadago da na fararen hula har yanzu suna kan su cewa za su shiga yajin aiki daga yau laraba saboda ƙara farashin mai duk da umarnin da kotun ƙasar ta bayar na hana su yin haka. kakakin rundunar sojojin amurka mai kula da afirka da ake kira afirka a takaice kanal mark chidil ya ce rundunar ta yi nazarin wasu wurare goma sha ɗaya da niyyar zaben wani sansani na biyu a nahiyar kanal chidil wadda ya yi magana da muryar amurka daga birnin brussels jiya talata ya ƙi bayyana wuri da rundunar take dubawa a zaman sansaninta na biyu illa kawai ya ce najeriya ba ta cikin wuraren to sai kuma da hantsi misalin karfe 8 na safe agogon najeriya idan allah ya kai mu za mu sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki da rahoto akan kama jami'an gwamnati da aka yi a kasar kamaru a kokarin yaƙi da cin hanci da rashawa a halin yanzu kuwa jimai ali ce a madadin sauran abokan